يا أيها, النبي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban barin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi hudu ga watan ramadan shekara na dubu da da da hudu arba'in hudu, bayan jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga watan uku shekara na 2023 a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan mana cikin tafsirin surat ali imran kuma wannan shine darasinmu na da. uku a tafsirin wannan sura kamar da shine na hudu a wannan wata na ramadan mana tafsirin aya na goma sha tara a cikin wannan sura za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukin sarki mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن إن الله سريع الحساب نعم Allah madaukakin sarki yana cewa inna dina inda Allah islam lallai addini a wurin Allah shine musulunci kawai wa makhtalafa alladhina utul kitab waɗanda aka ba su littafi ba su ƙarrabu ba ba su yi saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan da ilimi ya zo musu bagiyan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu waman yakfur bi ayati Allah duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab to lallai Allah maɗaukakin sarki mai tsanan mai saurin hisabi ne mun fara tafsirin wannan aya jiya mun faɗaɗa zance dangane da ma'anar addini a harshen larabci hakanan a yaren malamai manazarta wadda muka ce su ma malaman tafsiri ba sa fita daga bayanin lafazin ma'anan yadda yake a harshen larabci wannan shi yasa irin su al'imamu tabari ke cewa addini abin da yake nufi shine at yana cewa wa ma'ana din fi hadal al-mawdi' wa taatu yace manan addini a wannan wurin shine biyayya da kankan da kai sannan ya bayar da misalai na abinda da ke tabbatar da haka a harshen larabci ya sake ce dana kai zallala wato dana ya kankan da kai haka nan irin su al'imamun razi shi ma cikin tasirul kabir yana cewa asluddini fi lokacin jaza asalin ma'anan addin a yare dai shine aljaza wato sakamako sun mafa'a sannan biyayya kan dinan ana kiran a addini li'annaha sababul jaza saboda addinin shine sababi na sakamako al-imam al ibn ashur ya kara wani bayani anan yake cewa ana kiran yana cewa shi ma dai asalin addini harshen larabci yana nufin aljaza wato sakamako kuma abin da ya sa aka kira addini wadda muka bayar da ta'arifinsa wajen malamai abin da ya sa aka kira shi addini ya ce saboda kowane masu bin addini wasu mai addinu dinan li'annahu يترقب منهم واتبعه الجزاء ajilan او اجلا saboda duk wani mai bin addini to yana dakon sakamako imma na nan kusa ko kuma na can nesa wato ya samu sakamakon wannan biyayya da gudanar da rayuwarsa da yake yi bisa wannan tsarin yana yi ne domin ya samu sakamako imma a nan gidan duniya ko kuma a lahira amma yanzu yanzu ko kuma nan gaba sannan ya ci gaba da bayanin cewa babu waɗansu mabiya addini face suna begen samun sakamako daga ubangijin wannan addinin da haka mashirikai ma suna kwaɗayin taimako daga ababen bautansu da waɗanda suke riƙewa a matsayin wato wusafa masu shiga tsakaninsu da ababen bauta ɗin suna kwaɗayin taimakonsu suna kwaɗayin yardansu a gare su har suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan su ne wadda za su yi mana ceto a wajen Allah Shi ne sakamakon da suke bege a wurinsu ta hanyar wannan bauta da suke musu domin haka din haka ya zo a hadisin fito a hadisin uhud ko abu sufyan yana cewa a'ulu hubal wato ya kai hubal ka ɗaukaka ɗaukaka mabiyanka wato ga mun shiga hali na ƙasani kayi na yaƙi to ya Allah ya kai hubal ka nuna mana daukakar kayo ta hanyar bamu nasara kaga yana bikin sakamako shi yasa yake masa bauta hakanan ranan fathu makka lokacin da al-abbas radiyallahu anhu yace ma abu sufyan amma ana laka an tashhad an la ilaha illa allah har yanzu lokaci bai yi ba da zaka bayar da shaidar gaskiya cewa babu wanda cancanta a yi masa bauta sai Allah sai abu sufiyan ya ce laqad alimtu an law ma'ahu ilahun ghayruhu laqad aghna anni shay'a ce ai yau kam na tabbatar na sani sanin abu shakka a ciki da akwai wani wanda ya cancanci bauta koma bayan Allah to da yau dinnan ya tsina namun wani abu dama ana bautar da idan abun bautar ya tsina maka na bai shi to gaba su ba su iya tsina namun komai ba yau na gane cewa babu wanda ya cancanta a masa bautan a ce sai Allah madaukakin sarki haka ya ce wa ahlul ilahiyya ya tarakkabuna aljaza al'amfa kafin duniya wal Hakanan masu bin addinai na Allah su ma suna dako suna bege na sakamako cikakken sakamako a duniya da lahira sannan ya kwararo tarihi yake cewa farkon addini na Allah madaukakin sarki fa'awwalu dinin ilahiyyin kana haqqan wa bihi kana ihda'ul insan farkon addini addinin gaske ne da shi mutum ya shiryu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana lokacin da ya saukar da annabi Adam. Kunna haɓe tsomin ha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون maka ce ku sauko ƙasa gaba ɗayanku idan har shiriya ta zo muku daga gare ni to ai mun ce ai addini tsari ne na shiriya daga Allah madaukakin sarki ko fa imma ya'tiyannakum minni hudan in har shari'a ta iso muku daga gare ni to duk wanda ya riko da shari'ar nan ya bi wannan shari'ar to ga sakamakonsa la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su kuma ba za su yi bakin ciki ba to wannan shine abin da aka fara asali mutum ana halittansa ne bisa wannan addini na gaskiya kari na bautata ma Allah maɗaukakin sarki cikin zaɓin kai tare da neman lada da tsoron azaba da kuma dogaro ka shokam a kansa maɗaukakin sarki wannan shi ne tsarin da ake Allah ya halicci bayansa a kai inni khalaqtu ibadi hunafa hadisin abu huraira a wajen muslim Allah madaukakin sarki ke cewa na halicci bayina ne mai kakku bisa kan fitra shine taqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun ka tsayar da fuskanka wato mafuskantanka izuwa ga Allah madaukakin sarki wato ya zanto addininka tsarin da zaka gudanar da rayuwarka ya zanto wanda Allah madaukakin sarki ya dora ka akai ne ka tsaya akai a miƙe wannan shine asalin halittar da Allah ya halicci mutane akai shine abinda annabi ya faɗa kullu mauludin yuladu ala fitra kowane mutum ana halittarsa ne a wannan tsari na fitra wato cikin kimtsi na ya tafi akan shari'a shari'a na Allah maɗaukakin sarki shi shine addinin gaskiya din to haka mutane suka tafi akan wannan fitra har daga baya abubuwa suka zo suka cancanza daga nan ne aka samu al'adiyanul makzuba ko al'adiyanul fasida wato addinin ƙarya da suka zo su kai koyi da addinai na gaskiya koyin ma'anar da'awar cewa su ne a su ma sun cancanta a gudanar da rayuwa a kansu to wannan na kara mana bayanin ne domin dai na faɗa mana cewa a addini zai fita daga abubuwan da muka faɗa na tarifansa lokacin a yaren malaman tafsiri to addini da tarifin da muka rubuta ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ya ce tafarki na addini a wurinsa wannan indiya malamai suna cewa indiya na al'itibar wato wadda ya yarda da shi kamar yadda faɗa mana a ayar suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ma'ana indahu anan wanda ya yarda da shi kashi ya ce wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku da al-islam a matsayin addini tarin gudanar da bauta da rayuwa to wannan hasar ne cewa bai yarda da wani ba in ba wannan ba to al-islam kun ga masdari ne na aslama yuslimu anan shi ma razi yana cewa manan al-islam a harshen larabci yana ɗaukan fuskoki guda uku na farko ya ce imaratun an fi islam wato shiga cikin tsarin da ake kiransa islam shiga ciki sunansa musulunci sunansa islam wato miƙa wuya da biyayya ice shi ne inda da madaukakin sarki yake cewa wala taqulu liman alqa ilaikum salam Ai liman sara muntadan lakum wa mutabi'a kada ku ce ma wanda ya jefa muku sallama wato ya mi kauya yayi biyayya kada ku ce lasta mu'minan kai ba mu'min ne wato wanda ya fada muku cewa na shiga musulunci to dukhulu ko al walin wal ma musulunci shine fuska na farko wanda wannan shine abin da yawa daga cikin malamai suke faɗa kuma su takaita akai kamar yadda al-Imam ya tabari yayi da yi tafsirin wannan sai bayan ya fi nan addini ya ce yana nufin ta'a sai shi wa kazalikal islamu haka ma musulunci wa huwa linkiyadu bitazalluli wal khushu' shine ni kauya ta hanyar kankan da kai da wato ainihin nutsuwa ni kauya ta kankan da kai yace wal fi'lu minhu fi'ilinsa shi ne aslama bi ma'ana dakala fi silmi ana ya shiga cikin silmi kamar yadda ake cewa hatal qaumu idan dakalu fil qahti cewa mutane sun sun shiga qahab hatal sun shiga qahab wato idan sun shiga cikin fari haka kamar yadda ake cewa arba'u sun shiga arrabi' sun shiga lokaci na wato ainihin mazara eh, kenan ko fakazalika aslamu haka ma in ce aslamu ay dakhalu fi silmi sun shiga asilmi silmi menene as-silmi din wa huwa al wa tarki al-mumana'a yace abin da yake nufi shine mi biyayya ta hanyar mi koya da rashin kangarewa wannan shine ma'anan musulunci a harshen larabci Ka ta farko kenan da arrazi ya faɗa shine abin da kuma at ya wato ainihin tsaya a kai sannan na biyu yace min aslama ay dakhala ya kawo maganan al-tabari wa aslu salama wato anan shi abin da nufi ya shiga cikin yanayi na kubuta da zaman lafiya sannan na uku ya ce maganan ibnul ambari cewa muslimu ma'anahu mukhlisu lillahi ibadatahu wato wanda ya tsantsanta bautansa ma Allah madaukakin sarki daga faɗin su salima shay'u li fulanin ay khalusa lahu cewa abu kaza ya tsantsanta mawani wato shi kai kawai yake tsanta da wannan abun so yace ma'anan al-islamu ikhlasu ad wal aqidati lillah wato mika kankanta addini da aqida ma Allah madaukakin sarki yace wannan shine abinda lafazin al-islam yake nufi a harshen larabci to in kai tunani a cikin wannan shi ma maganganun nasa guda uku za ka duk suna koma izo abu guda ɗaya ne shine mika wuya sallamawa biyayya ba tare da jayayya ko rashin da'a ko nuna ita ko girman kai ba wannan shi ne ma'anan lafazi na al'islam to al'islam a yaren Alƙur'ani mai girma yana zuwa daga mambiyar ma'ana kamar yadda yana zuwa da ke ma'ana kuma malamai suna saɓani a nan wurin al'islam ne yake nufi shin yana nufin gamammiyar ma'anan ne ko yana nufin keɓaɓɓiyar ma'ana mene ne gamammen ma'ana na al'islam alhafiz ibn kafir yana cewa ma'anar musulunci a wannan ayar ittiba'ur rusul فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين محل الشاهد جملة فركوني اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين شوى bin manzannin Allah madaukakin sarki cikin abin da Allah ya tayar da su da shi a kowane lokaci wato tun daga farkon manzanni kenan hatta kutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ka rufe su da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda da zuwansa ne aka toshe duk kofofi duk hanyoyi na isa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan haka duk wanda ya sadu da Allah bayan tayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bin wani tafarki daban ba shari'ar annabi Muhammad ba to ba za a karɓa aurensa ba wannan ita ce gamammiyar ma'anar musulunci ɗin wato bin annabawa gabaɗe tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tayar da annabawa a kai domin shiriyar mutane su gudanar da rayuwarsu a kai wannan ne da dama malamai suna cewa wannan ayar tana nuni akan cewa annabawa gaba ɗayansu addini ɗaya suka bi kuma sunan addinin kenan al-islam Allah bai saukar da wani addini wanda ya sa masa suna yahudanci ba Allah bai saukar da wani addini wanda ya sa masa suna nasaranci ba mutane suka sama kansu waɗannan sunan da ke ko da kaji Allah ya yi magana da su to yana magana ne da abin da mutane suke faɗa makaunansu. Hmm? in wani ya kira kansa ba sabi'ai Allah zai kira shi ba sabi'ai ɗin ko in ya kira kansa ba nasare Allah zai kira shi ba nasare amma ba tsari ne na Allah da ya saukar da shi sunan shi nasraniyanci ko yahudanci ba a mutane ne suka kirkira kamar da muka jijiya a tafsirin alhafiz ibn qayyim al-jawziya ya ce addinan mutanen ƙasa guda shida ne guda ɗaya na Allah mai rahama guda biyar na shaidan to na shaidan shi ne ya kirga ya ce da yahudanci da nasraniyanci da majusiyanci da sabi'iyanci da kuma mashirikanci addinin mashirikai su suka kama kansu waɗannan sunan naki amma shi Allah duk annabin da ya tayar da shi sunan saƙon da ya aiki shi shi musulunci to waɗansu malamai suna fassara wannan islam ɗan wurin da wannan ma'anar shine ne gamammiyar ma'ana kuma da wannan ne ya fi cewa dukkanin al'umma dukkanin annabawa musulmi ne ku ga annabi nuhu ba shine annabin farko ba da yayi da'awa a bayan kasa bayan mutane suka fara gurbata mun faɗi yanzu cewa addini da ya fara bayyana a cikin mutane addini gaskiya ne saboda annabi adam ne ya sauka kuma Allah ya saukar da shi tare da shari'a da haka ya bi wannan shari'ar kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa wanda mun faɗa yayin da muka yi tafsirin kana nasu ummatan wahida cewa mutane sun yi karni goma suna kan fitra suna kan tauhidi daga baya ne suka kauce daga kan fitrarsu aka fara shirka a zamanin annabi Nuh alaihi salam Allah ya tayar da annabi Nuh domin ya yaki wannan shirka shi yasa zaka ga da'awar annabi Nuh a Qur'ani hasan ya takaita ne akan tauhidi da kuma kyawawan dabi'u annabi nuhun kaji a cikin suratu yunus Allah yana cewa fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin annabi nuhu yana faɗa wa mutanensa cewa in kuka juya baya daga wannan sako na shirya da nazo muku da shi to ku sani fa ni ba nazo neman lada bane a wurinku ban tambe ku ku bani wani abu ba ballantana ku ce a kunki an maka son ku bani wani abu ne ni ba lada nake nema a wurin ku ba in ajiye illa alallah lada na ka cokam yana akan Allah ne madaukakin sarki wa umirtu an akuna min almuslimin kuma an umarci ni in zanto cikin musulmi kaga musulmi anan yana nufin masu miƙa wuya izuwa ga Allah maɗaukakin sarki bisa tsarin Allah da ya aiko manzanni da shi Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il mun karanta a baya Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa aina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ga sanan suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya Allah ka sanya mu mu zanto muslimain laka musulmi zuwa gare ka wato masu miƙa wuya zuwa gare ka kuma zurri'an mu ma ya ta zanto al'umma ce mai miƙa wuya zuwa gare ka ga muslima yake ta fada ko kuma ita ce wasiyar da annabi ibrahim yayi wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqubu ya baniya inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi ibrahim ya yi wasiya ma ‘ya'yansa haka ma Ko wannan kowannensu yana cewa ya ku ‘ya'yana Allah madaukakin sarki ya zaɓan muku addini ga wannan istifa yana nuna har yanzu da kasaran indiyan nan inna dina inda Allah zaɓaɓɓen addini yardajje a wajen Allah Allah ya zaɓan muku addini mai addinin sai ce kada ku yadda ku mutu fashe kuna musulmi wato addini shine musulunci annabi yaqub ya faɗa ma ƴaƴansa yayin mutuwarsa shi ma mun gani a baya a suratul ma ta'buduna min ba'di in kuntum shuhada'a ko il hadara yaqub al maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di me za ku bautatawa bayan bana nan gashi mutuwa ta zo min ku faɗa min me za ku bautatawa a bayana za ku tsaya a wannan tafarkin da tsora ku kai ko za ku bauɗe sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun suka ce zamu dawwama akan wannan addini da zaka mutu ka bar mu akai hmm? addinin ka zamu bauta tawa abun bautanka Allah madaukin sarki shi kadai wanda shine abun bautan iyayenka Hmm? annabi ibrahim da ishaq da isma'il kuma za mu kasance masu ni kauya a gare shi wa nahnu lahu muslimun annabi musa alaihi salam a cikin suratu yunus shi ma ya faɗa ma mutanensa ya qaumi in kuntum amantum billahi alaihi tawakkalu in kuntum muslimina sun kawo masa ƙara ga halin da muke ci ga zai ce ya ku mutane in har kun kasance kun yi imani da Allah to ku dogara kan Allah in kuntum musulmi in har da biki musulmi ne ku kaga ya ce ya kome yana magana da mutanensa da amsa kiransa kenan to kiransa din shine musulunci to in ku musulmi ne ga tafarkin musulmi dogaro akan Allah madaukakin sarki annabi isa alaihi salam فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون yayin da annabi Isa ya tsinkayi kafirci daga mutanensa sai yayi kokarin ya bambance na kwarai da wanda ba na kwarai ba yace su waye wanda za su haga zaman. su zama tare da ni mazanto masu bayar da kariya ma addinin Allah madaukakin sarki alhawariyun suka ce mu ne mu ne ansarullahi masu bayar da kariya ma addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah washhad kuma ka shaida bi anna muslimun cewa mu musulmai ne masu mi kauya zuwa ga Allah madaukakin sarki Annabi Yusuf alaihi salam رب min al mulki. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة سمع توفني مسلما وألحقني بالصالحين قاشنا شو يا الله كتوكرنا إنا مسلمين نبي سليمان يعند سروني يرسبا تئسو قريشي تقل أنا ta ganin mulki ba Ya a je a ɗauko gadon mulkinta a kawo a ɗan lokacin da bai wuce sakan ba قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك gizan ɗauko maka gadon mulkinta kafin idanka ya kaɗa falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi kuma hakan ya faru yace bismillah kafin ya kyafta ido ya ɗauko abin ya kawo girman mulki sai ya komar da abin izuwa ga Allah madaukakin sarki ya ce wannan farla ce daga Allah mahalicci na dan ya jarabce ni zan gode masa kusa wannan baiwa da yamo ko zan yi masa butulci to da dai aka zo aka ce mata ki kalli wannan gadan haka ki yake haka gadan mulkinki yake ta kalle shi ta shi mace ce hazaka ga cewa lallai fa kamar shi ne amma yaushe aka je aka ɗauko shi sai ta ce ka annahu huwa kai gaskiya kamar dai shi ɗin shi ne hmm. Suleiman ya ce wa uti wa uti na al'ilma min qabliha wa kunna musulmina an samu ilimi gabaninta wato mun shaida ta ilimi wa kunna muslimina kuma mun kasance musulmi masu koya ma Allah madaukin sarki ita ma da ta ga ikon mulki kuma ta ga wannan mulkin ga wanda ake bautatawa sai ta ga ashe ta dai tana zaluntar kanta da take bautan wani ba Allah ba hmm? da ta ga wannan sai ita ma ta tuba qalat rabbi inni zalamtu nafsi me. wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin ni daga yau na mi kauya tare da sulaiman ma Allah madaukakin sarki mahalicin talibai to ai irin wannan suna da suna yawa har ya kai Allah madaukakin sarki yana cewa annabi Ibrahim alaihi salam shi ya mana suna musulmi ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حتى جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ألا يأتي النبي إبراهيم الشيء كراكم مسلمين وقال شبا musulmi, ba ماني ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فشيء كما نسونا مسلمة شيء سأل الله يتسوى النبي يبتفرك النبي إبراهيم ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تونق الإسلام كمن ده قبم يرمعنا خياران القرآن من جرمى أنا أمفاني جوانا صدقينك أكا دينجنا مسلمش موانا أن نبن ديزو كافن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ana nufin bautata ma Allah da shari'ar annabawan da suka gabata wanda Allah ya musu wahayi a dishi shine abinda Allah ya ce shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an taqimu ad-din wala tatafarraqu fi addinin da yace ku tsayar da shi shine musulunci din to daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai ya zanto in an faɗi musulunci tun da gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya annabawan da suka gabata sun gurɓata madarar saƙo na annabawansu har sun saka ma kansu sunan naki hmm? sun saka ma kansu sunan naki shine wannan yahudanci da nasaranci da sauransu har waɗansu suke jingina masu ce addinin annabawa kaza kenan Allah ya kore ce a makana ibrahimu yahudiya kamar da za mu zo magani a wannan aya sura da wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman kuma wala kana min mushrikina duk wani wanda ke rabuwa da annabi ibrahim ya ce addinin ma addinin annabi ibrahim ne wanda yana daga cikin shegantaka na wannan zamani da muka yi magana a baya inda muka yi tafsirin farkon wannan sura a shekarar da ta gabata ko sabon addini da ake kawo shi addinul Ibrahim? Hmm? Eh, abrahamic faith hmm? ko ibrahimism wai addini annabi ibrahim wai ai musulunci da kiristanci da yahudanci duk sun samu asali ne wajen annabi ibrahim dukansu suna girmama annabi ibrahim suna masa kallo a matsayin uba matsayin addininsu to a haɗu mana gaba ɗaya kawai sai a abauta ta ma Allah da wannan addinin mai suna addinin ibrahim to kariya ne babu wani abu sunansa addinin ibrahim addinin ibrahim ba komai bane shine wannan al-islam ma kana ibrahim yahudiyan sai annabi ibrahim bai taɓa zama ba yahudi ba wala nasraniyan bai taɓa zama ba nasare ba haka nan wa ma kana min al-mushrikin bai taba zama cikin mushrikai ba amma walakin kana hanifan musliman ya kasance mai tsakke ne yadda ya kauce ma duk waɗannan hanyoyi ɗan sunan addininsa musulminish walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushriki to shi yasa mana wannan sura saboda haka tun da waɗannan addinan sun gurɓata nasu sun sa masu sunan naki daban-daban daga zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan aka ce musulunci to ana nufin tsarin da allah maɗaukakin sarki ya tayar da annabi muhammadu da shi don gudanar da rayuwar mutane da bautata ma allah a ƙarƙashinsa daga zuwa annabi Muhammad in aka ce Al'islam, islam wannan shine al-itlaq al-thani shine ma'anar musulunci na biyu wanda wannan shi ne ake faɗan sa fi sauran addinai din kace wani addini kake kace musulunci shi kuma bai ce kiristanci wancan bai ce yahudanci wancan ya ce kaza wannan abinda ake nufi shine naka din saƙo da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi to a anan ayar waɗansu malamai suna cewa abin da yake nufi kenan al-islam anan yana nufin musuluncin nan da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ne addinin gaskiya shi kadai wannan shi ne tafsirin da daga cikin magabata katada ya yayi kamar yadda alhafiz ibn jarir ya ambata kuma kamar yadda suka nakalto shi a cikin masu'atu tafsir al-ma'thur da katada da wannan muhammad ibn ja'far in fact asyuti ya hakaito wannan maganan daga abd ibn humayd cewa shi ma ya fassara al-islam a nan wurin da wannan ma'ana menene suke faɗa waɗannan suna cewa al-islamu shahadatu an la ilaha illallah wal iqraru bima jaa bihi min indillah wa huwa dinullah الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به cewa shine shahadatu allah la ilaha illallah bayan da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah wal iqraru bima jaa jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da abinda annabi ya zo da shi din indillahi daga wajen Allah to kun ga mana addinin da annabi muhammad ya zo da shi al-islam wannan shine keɓaɓɓen ma'anar musulunci sannan ya ƙara bayani ya ce shi ne addinin da Allah ya shar'anta makansa shine ma wanda ya tayar da manzanninsa da shi wa dalla alaihi awliya'ahu kuma ya nuni yayi nuna ma masoyansa shi zai karɓan wani dan da shi zai bayar da sakamako sai a kansa to kuma wannan shine maganar da shi ma ibnu ah, kathir ya rufe zancensa da shi bayan ya kawo gamammiyar ma'ana sai kuma ya ce amma daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to yana nufin abinda annabin ya zo da shi saboda haka idan muka duba za mu ga cewa ayan dai tana ɗaukan islam anan yana ɗaukan duka manoni guda biyu ɗin saboda in ka ce gaman biyar ma'anan ne to ai ya kunshi sakon annabi ma sallallahu alaihi wasallam in kuma ka ce ke ɗaukiyar ma'anan ne to daman ai da zuwa annabi ai babu wani sako kuma na annabawa ya riga ya ƙare saboda ka sakon annaban ne shi ne wanda yake na ƙarshe saboda ka al'islam ba ya zanto yana nufin wancan gamamen ma'anar ko ya zanto yana nufin wannan keɓaɓɓen ma'ana to kuma a yanzu ɗin ma dai in an faɗi musulunci ana nufin daga zamanin annabi zuwa ƙarshen duniya bai ɗaukan wata ma'ana idan ba ma'anar nan na biyu ba keɓaɓɓen shari'a da Allah maɗaukakin sarki ya yi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi to a bisa wannan ne malamai kamar yadda suke da ta'arifi na addini sukan yi ta'arifi ma na al-islam to wanda ya fara ta'arifin al-islam kuma da wannan ma'anar da biyu akwai annabi muhammad shine annabi muhammad ne da kansa a hadisin jibril ai jibril ya tambayi annabi ko sallallahu alaihi wa sallam akhbirni an al-islam sai ce al-islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt استطعت إليه سبيلا wannan shine tarifin da malamai suke sa tarifin bil rasmi ya kunshi tubalai da asasi na abin da ake kira musulunci amma duk wani abin da za a faɗa daga baya yana koma ɗaya cikin waɗannan ɗin don haka wannan shine agoran ta'arifi wato bayanin ma'anar musulunci daga bakin wanda Allah ya turo da musulunci ɗin kaga tubalin shi shine tauhidi an tashhadu an la ilaha illa Allah kaga la ilaha illa Allah ba ta tsaya ita kadai a wajen ta'arifin musulunci hmm? saboda a tarifi gaman mai din wadanda su gabata in sun ce la ilaha illa Allah to za su ce annabinsu za su faɗa ko rasulullah amma musulunci da ke a kan ma'ana ɗin an ce la ilaha illallah to dai muhammadun rasulullah ne sannan iqamus sala ita'uz zakat zuwa sauransu wannan shi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi ma musulunci ɗalibai suka yi tarifan da dama a dukkan su dai kamar da na faɗa ana komawa ne zuwa ga wannan ku ji guda biyu ko uku الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين wannan gamammiyar ma'ana ne ya ma Allah madaukin sarki ko wannan ya shafi wancan ya shafi wannan to ba shi ne a islam da taɓaɓɓen ma'ana ba hakanan al-islam الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم wa bilin وبالانقياد ta له بلا قيد ولا شرط wato addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wajen mahaliccinsa wannan shine da ya dace da اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سمع معلومات الخضوع الاختياري لله رب العالمين ومظهره الانقياد لشرع الله الذي أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغه إلى الناس الشيخ القرضاوي ينا دوني تعريفي دي إيه، دينا كما إذا وانا ينا هو المنهج الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ليهدي به الناس إلى الصراط المستقيم عن طريق الاعتقادات السليمة والعبادات الصحيحة والأخلاق الكريمة والأخلاق الفاضلة والتشريعات العادلة دوك علينا كما تعرفوا أحنا صلى الله عليه وسلم shine الشيء rayuwa manhaj an المنهج al المنهج tsari na gudanar da rayuwa daga farkon su zuwa ƙarshe a kowane yanayi a matsayin ka na mutum kai kaɗai a matsayin ka mutum a cikin al'umma ɗan uwa uba ɗa miji a matsayin mace ya yar uwa mata a matsayin mu masu aiki masu mu'amala da juna a kasuwa a makaranta a masallaci a gida a ofis na kasuwanci na siyasa na masana'antu tsari ne na gudanar da rayuwa gaba ɗaya shi ne almanhaji to tsarin nan wanda Allah ya tayar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi don ya shiryar da mutane gaba ɗayansu kamar da za mu zo mu gani ga Allah ya ce annabi ya kira mutane gaba ɗayansu wa kullum ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum utul kitab yahuda da nasara wal ummiina duk wanda ba su ba duk wanda ba yahuda da nasara ba masu shirka kenan ibnu kathir kamar da zamu zo mu faɗa ke cewa wannan ayar tana daga cikin mafi kararar ayoyi da suke nuna gamewar kira annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane baki daya <clears throat> to Allah ya ce ya kira su gaba daya to shari'a ce ma mutane gaba daya zuwa ga tafarki shi shine li hadiya bihi nas ila sirat almustaqim sai ya faɗi wato shu'ab shu'abul iman wato bangarori manya manya na musulunci din shine aqida ita ce la ilaha illallah hmm? an tariq muhammadur rasul an tariq al-i'tiqadat as-salima gangariyar aqidu sune waɗannan arkanul iman din imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر الى بيان جزوا القرآن بسنة الله عليه الصلاة والسلام النبي والعبادات الصحيحة نجرتتو إنجاتتم بوتا شيني إقام الصلاة ها شيني صوم رمضان شيني حج البيت شيني إيتاء الزكاة والأخلاق الفاضلة كاوا وانتبئوا قسطيا riƙon amana haƙuri juriya da sauransu sannan wata shari'atul adila da kuma hukunce-hukunce na adalci wanda yake za a yi masa kaza wanda yake za a yi masa kaza na adalci waɗannan su ne manya-manyan ɓangarori da musulunci the first spheres of islam to komai yana shiga ƙarshen waɗannan guda hudu da a musulunci to wannan tsarin rayuwa shine musulunci tsari zai zanto a kira shi addini sai in ya cika abubuwa guda biyar da muka ambata to kuma musulunci ya cika wannan don haka shine addinin gaskiya wannan faɗaɗawa ɗin domin ku gane abu ne guda biyu abu na farko musulunci yana da ma'ana guda biyu gamammiyar ma'ana na biyu yana da keɓaɓɓiyar ma'ana magana na biyu ku gane cewa malamai waɗansu sun fassara a musulunci daga mamman ma'ana a wannan ayar waɗansu kuma sun fassara musulunci da tafiyar ma'ana a wannan ayar magana ta uku shine cewa a yanzu dai daga saukowa wannan ayar zuwa yanzu musuluncin da shine addini a wurin Allah shine wannan ne ke kasan ma'ana ɗin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wannan shi yasa al-alusi a cikin ruhu al yake cewa idan an yi tahriru mahallin iza'a bai dace a yi saɓani akan cewa a nan ana nufin ma'anansa am ne ko ma'anansa khas ba hmm? mene tahriru mahallu nazabi shine wannan maganar da muke cewa musulunci yana daukan wancan ma'anar yana daukan wannan amma daga zuwa annabi zuwa yau wannan ma'anar shi ake magana akai shi ne wanda in ba shi tabo ba to kana kan addini ne wanda ke bataccen addini addinin da Allah bai yarda da shi ba don bai yarda da wani addini ba bayan zuwa musulunci sai musulunci ne to Tahir ibn Ashur shi ya tafi akan rinjayar da cewa addini islam a nan yana ɗaukan gamammiyar ma'anan ne saboda kai saboda allah madaukakin sarki ya yi hasar ne tariful juz'aini yufidul hasar a ilimin arabci da usul in aka kawo musnad da musnad ilai sai aka sa musu alifun da kamar da zo addin ko kuma aka ce al-islam ga alifin ga alifin alifin da lamu yana nuna cewa wato ɗayan ya tattara ne a kan ɗayan idan kana son ka ga na farkon to babu inda za ka same shi sai a na biyun wato kana son addini na gaske to babu addini sai mai sai musulunci to shine sai ce to amma ai kafin zuwa annabi muhammad ai akwai addini na gaskiya ko akwai su ne abinda annabawa suka zo da su saboda aka ce to sai dai dole mu fassara wannan kasar ɗin ya zanto yana nufin ɗayan biyu na farko shi ne wanda muka faɗi cewa yana nufin daga zamanin annabi daga lokacin annabi har izuwa tashin alkiyama babu wani addini wanda yake shi addinin gaskiya face musulunci ko kuma mace babu addini wanda yake cikakke cikakke sai musulunci idan muka ce babu cikakken addini a wurin Allah sai musulunci to sai zanto musuluncin wancan ma'anan gamammiyar ma'anan kenan saboda shi Qur'ani ya faɗa mana duk sunan addinan da annabawa suka bi musulunci to amma mun san cewa addinin musulunci shine wanda yake gamamme shi sama annabi ya kamanta kansa da sakonnin annabawan da suka zo gabaninsa da gini asali wa masalul anbiya'i qabli ka masali rajulin bana baitan misali na da annabawan da suka gabashe ni kamar misalin wani mutum ne da ya gina gida fa ya kawata wannan gida din faja'an nasu mutane suka zo yastahsinunahu kowa in yazo na ce kawai wannan gidan yayi kyau yace illa mawdi'a labinatin min zawiya sai wajen wani bulo a wani gefe shine aka bari bai wato ainihin cika ba an bar wani ɗan gibe ya ce fa'ana allabina wa ana khatamun nabiyyi la nabiyya ba'di yace to ni ne wannan bulo da aka bari da ba saka din ba ni na cika ginin gidan annabta kuma bayana babu wani annabi to musulunci shine cikakken addini babu cikakken addini sai musulunci hmm? to wannan shine abin da sallallahu alaihi salatu wassalam ya faɗa yace to shi ganin wannan ta'arifan sai ya zanto itibari kamal anan da ya dauko cewa in ka duba zaka ga yadda Allah madaukakin sarki ya reni mutane wajen addini daga zamanin annabi nuh ana dan kara shari'o'i din ana dan kara tsare-tsare din har ka zo zamanin annabi Musa alaihi salam hmm? babu annaban da shari'ar sa take da fadi kamar annabi Musa alaihi salam kafin zuwa annabi Muhammad hmm? to duk haka shi din ma shari'a ta sa zuwa ga wane ne mutane gaba da zuwa ga banu Isra'ila kadai ai akwai sauran mutane wanda ba banu Isra'ila ba to haka dai aka yi cikin daruji mutane suna kara wayewa suna kara alaƙa da juna suna ƙara sabawa da ɗabi'u wadda ba asalin nasu da al'adu wadda ba asalin nasu ba ta yadda har duniyar ta zanto wajen kusa haka nan mutumin da ke haka ya taba zuwa wani waje mai nisa ya yi tafiya wata ɗaya wata biyu ko wata uku kuma ya iya zauna a wurin ya saba da al'adunsu har ya iya kawo waɗansu irin abincin da babu a nan haka dai rayuwar mutane ta zo ta kusanta sannan sai Allah ya turo da annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan gamammiyar shari'a wacce za ta dace da kowane irin mutum a kowane lokaci to sai zanto hasar ɗan na kamala ne inna dina inda Allah islam to wannan kamalar yasa musulunci wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya tsara sauran musulunci da annabawa suka zo da shi duk da cewa asalinsu guda ne hmm? duk an gina su ne a kan waɗannan abubuwa guda hudu a tarifin al-shekh al aƙidu kyawawa nagartattun ibadu kyawawan ɗabi'u da shari'u da adalci waɗannan annabawa ba sa saɓani a ciki a rasta أكيد فأني شيني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما أصول علم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا والنباية شنزوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه باية شنزوا shi yasa da ya jero annabawa yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun a ibada din babu sabani haka a can wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun to akwai abubuwa manya-manya waɗanda su suka bambanta saƙon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama musuluncin da muke kai yau wanda su suke bayyana kamala ɗin wanda ba a samun su yadda suke a wannan mutunci na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna kokarin fitowa da su al-qaidun ashur ya fito da abin da ya kira al-mazahiru tisa lil fitra al-kamila wato nine manifestation na natural disposition wanda ya culminating a musulunci wanda ya cika a cikin musulunci zai yi kyau mu ambaci wannan eh, kuma da ambatan wannan za mu ƙara fahimtar abinda malamai suke cewa wannan jumla ta kai makura wajen bayyana fifikon musulunci to kaɗan kenan daga cikin abin da ke bayyana fifikon musulunci ɗan wato wanda annabi ya zo da shi ɗan sauran waɗannan mazahir guda tara ɗin wanda insha Allah da su za mu ɗaura karatunmu na gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai farla ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh